sansanin muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahouse.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niyya sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kumasi gana Masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman. da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa gwamnan jihar Zamfara da yake fama da masu garkuwa da mutane ya buƙaci a haɗa ƙarfi da ƙarfe don samun salama. Arewa za ta koma da take amma dole sai mun zo mu a matsayin mu na shugabanni mun zo mun zamna mun yi mu karatun ta nasu. Ita kuma ƙungiyar Fondasiyon Kirikiyar ta tallafa wa sassan Nijar da ƙarfafa ilimi. Su ma yara za a ƙara ƙarfafa musu zawa lakwarin sun ji labarin abin da ake kawo da ya an yara. Baya ga kalubalen corona, shin gwamnatin Najeriya na ɗaukar matakai kan sauran bukatun lafiyar al'umma muna da rahoto. Mun ba da kwangila za a kafa oxygen plant a kowace jiha. Masanin kimiyyar siyasa Dr. Sa'idu Dukawa ya sharhi kan sabuwar gwamnatin Taliban yana mai faɗar yadda za ta iya ɗorewa. Idan suka kauce wa wasu kurakurai da suka yi a baya, irin goma abubuwa wanda zamani izo da su za su daɗe suna tafiya. Yau Juma'a muna da shirin yanayi da muhalli. da Aisha Mu'azu kan gabatar. Duk kafin nan a dakaci labarin duniya daga Washington DC. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Rundunar mayakan saman Najeriya ta tabbatar jiya Alhamis cewa harin da aka kai kan waɗanda ake zaton mayaka ne masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama ya yi sanadin kashe farin kaya a yi jihar Yobe da ke arewa maso gabashin ƙasar. Kakakin rundunar ya bayyana cewa an kai harin ne ranar Laraba biyo bayan rahoto da aka samu cewa an ga alamun motsin 'yan kungiyar boko haram ko kuma iswap da suka balle daga kungiyar boko haram a shekara ta 2016 sai dai kwamandan mayakan saman edward gabquetin ya faɗa wata sanarwa cewa abin takaici ne rahoton da aka samu a shalkwatar rundunar mayakan saman da ke zargin cewa an kashe farin kaya bisa kuskure ya kuma ƙara da cewa sabili da haka an kafa kwamitin bincike kan lamarin. rahoton ya bayyana cewa kimanin farin kaya shida zuwa goma ne aka kashe a wannan harin a halin da ake ciki kuma asusun tallafawa kananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef a najeriya ya ce akalla kananan yara miliyan ɗaya ne ke fuskanta barazanar kasa zuwa makaranta bana sabili da matsalar tsaro ƙungiyoyin mayaka sun yi ta kai hari a makarantu suna garkuwa da ɗaruruwan ɗalibai domin neman kuɗin fansa asusun unicef ya bayyana cewa an kai hare-hare kan makarantu sau 20 cikin wannan shekarar kaɗai aka kuma yi garkuwa da 'yan makaranta 1,436 rahoton ya ƙara da cewa an kashe ɗalibai goma sha shida daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su yayin da har yanzu ba a san inda ɗalibai 200 suke ba asusun tallafawa ƙananan yaran ya danganta ƙarancin ɗaliban da suka koma makaranta makon nan da aka samu da hare-haren da ake kaiwa a makarantu. tare da yin kiyasin cewa kimanin ƙananan yara miliyan ɗaya ne ba za su je makaranta ba bana sabili da gudun kada a yi garkuwa da su. A rahoton wakilin UNICEF a Najeriya Peter Hawkins ya yi kira ga hukumomin Najeriya su ba da fifiko kan makarantu ya kuma ce ba za a lamunci yanayin da al'umma za su rika zilliman tura yaransu makaranta ba sabili da fargaban kada a sace su. Wani alkalin Amurka ya yanke hukuncin hana ta sake iyalai 'yanci rani da aka kama a kan iyaka Amurka da Mexico ya tsame su daga umarnin da gwamnatin tsohon shugaban Amurka Donald Trump ta bayar lokacin da ake matukar fuskanta annobar corona. Alkali Edmund Sullivan ya ce hukuncin zai fara aiki cikin kwanaki goma sha hudu. Shugaban Amurka Joe Biden ya fuskanci matsin lamba daga masu fafatukar kare 'yanci rani da kwararrun kiwon lafiya. da kuma 'yan jam'iyyarsa ta democrat da ke nema a kawo ƙarshen umarnin da ake kira 42 da ya hana ba dubun dubatan 'yan gudun hijira mafaka umarnin lamba 45 da aka fara aiwatarwa tun a watan maris shekara ta 2020 zai shafi yanci rani da ba su da iyali ko waɗanda aka kama suna ƙoƙarin shiga amurka a watan fabrairu biden ya cire ƙananan yara daga wannan tsarin da suka shigo amurka ba tare da wani da ya manyanta ba yayin da gwamnatin sa ke aiwatar da tsarin kan iyalai kalilan da aka kama a kan iyaka. Wata jami'a kungiyar tarayyar turai ta sanar da cewa kungiyar tana shirin wani sabon tsarin agajin gaggawa da ake kira hera a takaice na dala biliyan 35 da za a yi amfani da shi wajen kai agajin gaggawa a fannin kiwon lafiya biyo bayan bulla annobar covid-19 bazata A jawabin da ta yi ga kungiyar jiya Alhamis, kwamishinan hukumar tarayyar turai Yusila von ta fara da bayyana bukatar kafa sabuwar hukumar samar da magungunan gaggawa domin shawo kan kurakurai da aka yi lokacin bulla annobar corona a kuma ɗauki matakin da ya dace kan kare nan gaba bandale ta ce manufar ita ce tabbatar da cewa babu wata cutar da za ta barke a wani wuri a duniya da za ta koma ta zama annoba a duniya baki ɗaya ƙungiyar tarayyar turai tana son ganin shirin na hera zai kula da sarrafawa da rarraba magunguna da rigakafi da samar da kayan kula da lafiya da suka hada da safa hannu da ake aiki da ita wajen jinya da takunkumin rufe fuska da aka fuskanci karancinsu a farkon barkewar corona. Daga ƙarshe shugaban ƙasar Somalia ya sanar jiya Alhamis cewa ya janye ikon ɗauka da koran ma'aikata da Firayim Ministan ƙasar ke da shi yayin da ake shirin gudanar da zaɓe a ƙasar. shugaba Muhammad Abdullahi Muhammad da ake kira Farmajo ya sanar da haka ne a dandalin sada zumunta Facebook na Villa Somalia shafin sadarwar shugaban kasa. Farmajo ya zargi Prime Minister Mohamed Hussein Robo da riga malam masallaci da ya ce zai iya tsindima ƙasar cikin rudanin siyasa da kuma tsaro. Dangantaka tsakanin shugabannin biyu ta yi tsami ne tun bayan ɓacewar wata jami'an ma'aikatar leƙen asiri Ikran Talil Farab ranar 26 ga watan Yuni. Hukumar leƙen asiri da take wa aiki ta ce ta fada hannun ƙungiyar Alshabab ne waɗanda suka kashe ta. Ƙungiyar Alshabab dai ta musanta hannu a ɓacewar fara. Robin ya umarci wata kotun soji ta gudanar da bincike ya kuma zaɓi wani sabon daraktan hukumar leƙen asiri ya maye gurbin Faha Yasin sai dai Farmajo ya ƙyamin cewa da mukaman da Robin ya bayar.

babin rahotanni gwamnan jihar zamfara a arewa maso yammacin najeriya bello mutawallan maradun ya buƙaci aiki tare don samun nasarar yaƙi da miyagun iri a zantawa ta musamman da muryar amurka gwamna muradun ya ce matsalar rashin haɗin kai na kawo cikas da muradun to gaskiya wato ba abun da ya dace illa shugabanni na siyasa domin yanzu shugabanni na siyasa duk sun kammala ko'ina za ga cewa sarki ma za ga kila yana da tashi matsala ko kuma kila ma in yayi magana talaka ba su saurari sannan kuma ko kuma kiga sarki kila ana zargi ne da wani abu na daban ko kuma kiga sarki mutane sun rina shi haka su ma malamai suna da nasu inda suke iya takarwa amma za ka cewa duk kusan control din kiga duka manyan 'yan siyasa ne ke da wannan control din akwai malamai za ka sun fito ba tsoro suna maganganu na kwarai kirji malamai suna maganganu na masu hikima da kuma wanda za su sa hankalin mai dawo da sauransu akwai kuma wanda za ka ga cewa suna hwadanci ga 'yan siyasa sai abin da 'yan siyasa suke so su so abin da nake ce ana a takaice shine ya kamata dukkan mu mu komo mu san ciwon nan hana mu ne kuma mu dai ka iya magance ciwon nan babu wanda zai iya magani zai iya magani wannan ciwon in ba mu da kanmu haka idan muka dawo duka gabaki daya mu cire maganar siyasa mu cire maganar komi mu rinka ba sarakunan girman da Allah ya ba su su kuma su ɗauki girman da Allah ba su ko malamai su ɗauki cewa kowa nasu ne su ɗauki cewa duk wanda ya ba daidai ba za su ta su same shi in shugaba ne daga su sai shi su mai wa'azi kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ba su tahi kila ko gidan rediyo ko bisa mambari ko masallaci su faɗa abin da ba shi bane akwai tsari da Allah ya na cewa shugaba ga hanyar da ake bi a fahimtar da shi abu sai in ya kiya sannan saboda haka idan duka aka bi wannan tsari din za ka cewa in Allah ya yarda in kuma da gaske muke yi kuma mu da Allah muke yi to abubuwan nan duka za su zo daidai kuma insha Allah ni ina da tabbacin arewa za ta koma yadda take amma dole sai mun zo mu a matsayin matsayinmu na shugabanni mun zo mun zamna mun yi makanmu karatun ta natsu mun san matsalar da muke ciki arewa mun ga gurɓacewa yaranmu da kuma iliminmu da sauransu duka yana gashi yana zuwa to wannan lokacin ne za mu ga cewa to dole mu zauna mu waka mu kya mu laili mu gano menene da ya matsalar mu tukuna me ya kado wa'annan matsaloli da arewa ba haka take ba da arewa ko ina kana ya shiga ka je kai noma kai ko menene amma yanzu ya buwaya to me yasa ba za mu dawo mu ajiye duk wani bambance bambance mu din mu dawo mu yi abu guda wanda zai taimaki wannan lardin na arewa. To menene matsayin ka gani da Najeriya ta ci gaba da kasancewa ƙasa ɗaya dunkulaniya? Eh to duk wanda kike ji suna magana a raba kasa a raba kasa da sauransu. Allah ya riga yo mu wuri guda sannan kuma Allah baya kuri. So ni tunani na dai kowa ya hakuri a zo a zauna a ga menene matsalar da ke damun muka baki ɗaya a Najeriya ya za mu magance ta. wannan ya ce a raba wannan ya ce ka raba ba shi bane mu zauna dukkan mu mu kilasi cewa menene matsalar mu ita Najeriya sannan menene zai sa wanda za mu rinke mu so junanmu duk wannan abu maganganu da ake wannan sun wancan wannan duk shine ke kara haddasa masifar da muke ciki. Gwamnan Zamfara Bello Mutawalle a zantawarsa da Halima Abdulra'uf. Kungiyar Fonsiyon Kirikiyar da ke Amurka ta ba da tallafi a bangarori daban-daban don raya ilimi a jamhuriyar Nijar. Tallafin ya shafi jihar da magaran. Wakiliyarmu Tamar Abari ta aiko mana rahoton. Fondation Cricket kungiya ce ta ƙasa da ƙasa mai cibiya a ƙasar Amerika da ke taka muhimmiyar rawa a fannin ilimi da kiwon lafiyar al'umma inda take taimakawa a yankuna daban-daban na jamhuriyar Nijar. Ta haka ne a cikin ayyukanta kungiyar ta Cricket ta kai tallafi a garin Bandi da ke jihar da Magaran wanda suka hada da abinci da kayayyakin karatu ga makaranta ta Ikwal Karci. Haruna Mato shine ya wakilci Gremu Bukar Kura jagoran kungiyar ta Cricket a Nijar. Gremu Bukar Kura shine ya umarce ni in taho nan saboda in kawo wannan kayayyaki in mika su a hannun wanda ya kamata a mika su saboda a ba lakwal ekwal kace wannan kayayyaki akwai kayan lakwal kamar wani karanyo wasu abubuwa dai da saka haka karta wannan wanda za iya sa kaya a zo da kwal na yara kuma akwai abinci. Muhammadu Jibrina da ke wakiltar hukumar ilimi ta garin na Bande ya ce tallafin ya taimaka musu wajen ci gaban makarantunsu. Da sunan hukumar ilimi na kasar Bande ina godewa wannan fondation da ta kama na tallahin nan kuma ta kama na tallahi lokacin da muke neman shi abu ne mai kyau ba na faru ba ne dama sun zo sun kawo mun ji daɗin shi kuma ya kama na muhimmin ci gaba a wajen wannan karantaswa ɗalibai babu lattu babu tserewa a shiga daji. Kamar yadda shi ma daraktan makarantar ta Ekwal Karce Muhammad Sufiyana ya yi kira ga kungiyar kamar haka. Muna wa wannan kungiya godiya da kokarin da ta yi mana kuma muna so a ci gaba da wannan kokari da aka yi eh, kama lakwal irin wannan an irin wannan taimakon ba karamin ci gaba bane ba su ma iyayen yara sun nuna godiyarsu da cewar wannan taimako ya kara musu kwarin gwiwa yadda yaransu suka mai da hankali wajen zuwa makaranta sunana fatima isaka muna gwada farin ciki muna murna muna fata kullum yanda suke kokarin wannan Allah kara musu kuzari Allah kara ɗaukaka su yanzu a cikin yara na wanda na aihuwa ina da yaro guda biyar wanda suke cin amfani wannan gurin kuma har yau har gobe sunana Sabi Abdua mazaunin nan banda ne ina da kwai yaro hudu gaskiya farin cikin da muke ba na kadan bane muna horin cikin wannan kayan da ake kawowa su ma yara za a kara karfafa musu zawa lakwarin sun ji labarin abin da ake kawowa da bisa da ya an nemi yaran amma yanzu gaskiya ba a samu wajen ta unguwa kawo ake yaran lakwal wannan saboda ana taimaka musu wajen abinci da kayan lakwal. Tamar Abari murya Amurka daga da magara a jamhuriyar Nijar. Muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja. Gwamnatin Najeriya ta ce ba cutar korona kaɗai ta ɗauke mata hankali ba, tana duba sauran bukatun lafiya na jama'a. 'Yan Najeriya dai kan shiga damuwa duk lokacin da aka samu yajin aikin likitoci ko rasa magani a asibitocin gwamnati. Umar Faruk Musa ya haɗa mana wannan rahoto. tun bayan da aka ga irin yadda gwamnatin tarayyar najeriya da waɗansu hukumomi na kula da sha'anin kiwon lafiya a ƙasar suka mayar da hankalin su ƙwarai da gaske ka'in da na'in akan abubuwan da suka shafi cutar nan ta covid-19 yan ƙasa da dama suke ta ƙorafi cewar to ai an daɗe ana hama da waɗansu cututtuka ba tare da najeriya ta mai da hankali akan su kamar yadda aka mai da hankali akan wannan cuta ta covid-19 ba da haka ne na neme in ji karin haske daga wurin boss mustapha sakataren gwamnatin tarayyar najeriya inda fara tambayarsa kai da kanka ka faɗa kwanan baya a tsakiyar wannan cuta ta covid da take bazuwa cewar cutar nan ta tona asirin matsalolin kiwon lafiyar da najeriya take ciki da kasawa da ake ciki game da sha'anin kiwon lafiya tun wannan lokacin kawo yanzu in banda wannan bayani da muka samu gurin ka cewa akwai allurar rigakafin cutar cizon sauro wato malaria me za ka yi cewa gwamnati ta yi ko ta tsara domin inganta sa'anin kiwon lafiya ko samar da kiwon lafiya a cikin kasa. a gaskiya wala umar lokacin da covid din nan ta zo abinda na faɗan can tsakanin da allah na faɗa bari baka misali lokacin da muka fara testing na covid a Najeriya laboratory guda biyu ne kawai suke testing covid pcr daya abuja nan ncdc daya kuma a lagos amma yau bisa matakan da aka ɗauka muna da testing centers yanzu kusan 200 kaga an ci gaba daga biyu zuwa 200 oxygen iskan shaka din nan da ake ba mutane sun kamu da covid misali abinda da kaga ya faru a india a cikin silinda din nan akwai lokacin da muka waye gari fa babu oxygen a kasar nan sai dai ko na air force za mu nemi jirgin force da tafi yola je dauko don a zo a ba hospitals na cikin abuja ko a kai legas. amma yau mun ba da kwangila za a kafa oxygen plant a kowace jiha banda waɗanda da muke da su mun bar su sun lalace a gaggauce a cikin abuja din nan sai da muka sa santas kusan guda biyar aka emergency aka gyara su to amma ganin cewar asibitoci da dama a najeriya suna fama da matsalolin cibiyoyin nan na musamman masu ba da kula ta gaggawa wanda ake amfani da su gurin farfado da mutane ko masu jinyar da suke neman su jikata wato icu center reuters a turance na nemi karin haske wurin boss mustapha sakataren gwamnatin tarayyar najeriya domin in ji akan irin abunda da ake yi ko matakan da ake dauka na inganta ko farfado da tsare-tsare na irin wannan cibiyoyi masu ba da agaji na gaggawa ga masu bukata da muka fara wannan aikin covid din nan kusan yawancin asibiti ma ba su da icu center icu center kuma a cikin asibiti ana bukatanta don akwai waɗansu wanda suke da waɗansu irin cututtuka ko kuma sun samu wani irin matsalan rashin lafiya lafiya wanda ya kamata a yi maza a kai su ICU center a ICU center nan ne kake iya sa masu ventilator kake iya sa masu waɗansu abubuwan da zai taimake su a yi monitoring nasu ba kamar wanda ya zo yana da ciwon kai bare kawai ya je wani ward a bashi gado ya kwanta ko yana da malaria ba babu waɗannan suna bukata a lura da su na kwarai yanzu din nan zan iya gaya maka akan cewa ICU centers virtually kowace jiha ta kara fadin ICU center da take da shi waɗansu ma ba su da shida sanadin covid ɗin nan ne sa an kara akwai abubuwan da dole sai mun yi nagari da shi shine musamman health infrastructure namu yadda muke gudanar da abubuwan kiwon lafiyar mu a kasar nan. Mr. Boss Fake nan sakataren gwamnatin tarihin Najeriya a tattaunawa da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. Yayin da kungiyar Taliban ta kafa gwamnati a Afghanistan, ana nuna ɗari-ɗarin yadda gwamnatin za ta ɗore a tsakanin mayakan da suka shafe shekaru ashirin suna fafatawa da Amurka don sake amshe madafun iko. Duk da yadda gwamnatin ta ba da mamaki don ba da mukamai ga tsoffin shugabannin kungiyar yadda gwamnatin za ta gamsar da al'umma cewa za ta yi mulkin bisa adalci da yi wa wasu 'yan ƙasar da ba sa ɗanyen ganye da kungiyar uzuri ya zama abin sharhi. A yanzu dai akalla Taliban ta murkushe duk wata turjiya daga masu adawa da ita, inda yanzu kalubalen inganta tattalin arzikin kasar da sake gina kasa ne ya zama babbar ajandar gwamnatin. Masanin kimiyyar siyasa na Jami'ar Bayero ta Kano, Dr. Sa'idu Ahmad Dokawa, ya ce sauya salo da tabbatar da adalci ne zai sa gwamnatin Taliban ta yi dogon zamani kan mulki. Afghanistan dai, a yanda mutanen nan suka dage wa kasar su ga abin da suke so zaman lafiya a ba su dama kuma daman haka demokaradiyya ta gada al'umma sun ce ga yadda suke so a bar su yadda suke so a zauna da su a yarjejeniya yadda za a rayu tare bisa adalci shi kenan amma ba wani zanga-zanga ko karfin tuwo da zai hana su dokta in haka ne ko a siyasance wannan gwamnati da 'yan taliban suka kafa da hmm. da an ɗauka za su sabin sabbin mutane kuma watakila a yi irin kamar ministar mata da sauransu don a ce ga ana tafiya da mutane irin tsarin zamani amma sai ga sun ɗauko tsaffin mutanensu ciki har da ma dan shi jagoran kungiyar marigayi mulla umar da shi kansa prime minister wannan shi hassan akon shi ma duka eh, mutane da suka yi mulki a da ne da irin ma har mataimaki irin shi abdulgani baradar dinnan duka na suna kuma da matsala da kasashen yamma da suke ganin mutanen kamar suna da laifi irin na yaki to menene abun mamaki a wannan ya mutane za su yi haƙuri shekara ashirin a yanayi na yaƙi su tsare-tsaren su su juriyar su su ci gaba da faɗakar da mutanensu su ci gaba da riƙe mutanensu suna imani da su har Allah ya ba su nasara kuma su zo su siya da akidar su su ɗauki akidar waɗanda suka kore su kawai don a faranta musu rai inda faranta musu rai ake so a da ba a yau yakin ba da tuntuni sun miƙa kai sun ce ya kuke so mu yi sun yi saboda haka ba wani abun mamaki wannan yanda suka yin shine daidai shikenan sai duk a da waɗannan mutanen kuma zancen baiwa mace mace shugabanci sun ce gwamnatin su ta musulunci ce kuma musulunci ya ba da dama kana da damar da za ka iya baiwa mace mukami a inda kake ganin mace ce za ta amfana ma kana da damar da za ka hana ta a inda kake ganin ba a nan za ta amfana maka ba a musulunci ba a cewa kowa sai yana tsaye za a ba shi haƙƙinsa a ce wai namiji ba zai kiyaye haƙƙin mata ba sai da mace a tsaye a kanta mace ba za ta kiyaye haƙoƙin matasa ba sai da matashi a tsaye a kanta matashi ba zai kare haƙoƙin masu bukata ta musamman ba sai da mai bukata ta musamman a tsaye a kansa dole shugaba ibo kowa haƙƙinsa sai dai in sani ne bai ba ko ya kubuce kuma da an ja hankalinsa dole ya gyara in bai gyara ba akwai hukunci a kansa saboda haka babu zancen a ce tun da wane baya nan bari a cuce shi ko tun da wane baya nan bari ba sai an raba da shi ba ba a yin haka a tsarin musulunci kuma shi suka ce za su suna da dama su yadda kuma suka ga wata masalaha ta sa suna bukatar mace a kunshin shugabanci saboda wata masalaha da musulunci ya ce lallai ya zama mace ce za ta za ku gani sun ɗauko mace sun sa. Dokta a hangi ko a hasashe shin wanda Taliban ta za ta daɗe tana jan zaren da tana mulki a Afghanistan ko kuma lafiya ita ci gaba da tafiya ne yau fari gobe tsumma. Idan suka kauce wa wasu kurakurai da suka yi a baya, suka rungumi abubuwa na wanda zamani izo da su waɗanda ba su ci karo da musulunci ba, to za su daɗe suna tafiya, Ba babu da za a yi da su. Amma suka sake ci gaba da yin kurakurai Eh, irin wanda suka yi a baya kamar haka kawai su ce mata ba su je makaranta ba bayan musulunci bai hana mata su je ba ko su ce mata ba za su yi aiki din ba kwata-kwata bayan musulunci bai hana su aikin da idace da su ba ko kuma su fifita hudud wato hukunce-hukuncen horo akan hukunce-hukuncen samar da alkhairi a cikin al'umma ana son a fara samar da al'umma alkhairi a fitar da ita daga daga matsi da kunci daga nan duk wanda ilefi sai a hore shi da tsananin talauci a ƙasa da jahilci to sannan wanda ilefi sai a tsayar masa da horo in suka kauce wannan za su daɗe suna tafi da gwamnatin su ƙarshe ƙasashen yammacin turai da suke tsoron a ce ga gwamnati da ake aiki ake kiranta da sunan musulunci in suka ga babu abin tsoro a ciki daga ƙarshe duk za su rage hamayyarsu da gwamnatin kuma za a zauna lafiya da afghanistan masanin kimiyyar siyasa na jami'ar bayero dr sa'idu ahmad dukawa a zantawarsa da nasiru adamu elhikaya kar a sha'afa muryar amurka ake sauraro a shirin hantsi daga abuja Ga shirin yanayi da muhalli. Mai sauraro barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka, mu barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. al'ummar yankin yammacin arewacin najeriya a kwanakin baya-bayan nan sun shiga cikin kuncin rayuwa a sakamakon ayyukan 'yan bindiga daɗi da masu neman kuɗin fansa da suka addabe su lamarin da ya tirsasa wa jami'an tsaron najeriya ɗaukar kwakwarar mataki domin kawo ƙarshen wannan ta'addancin to sai dai wannan lamarin yana iya haifar da wata matsala ta daban da masana suke ganin ya kamata a yi yunkurin shawo kansu domin sassauta raɗaɗin da yanayi kan iya faɗawa ciki farfesa Rabiu Abdulsalam Magaji na tsangayar nazarin yadda jikin ɗan adam yake aiki a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria kuma kwararre akan harkokin kare bala'o'i da tabbatar da lafiyar muhalli ya yi bayani a game da ƙarin wutan da ake yi. To yaya wannan lamari yake shafar muhalli? Na farko ta bangaren da ya zama na cewar duk yayin da aka samu al'umma ba sa cikin zaman lafiya suna tsoron yadda zai zama na cewar ma idan suka fita tun da ana zuwa har gidajen su a ɗebe su za a samu matsalolin cewar muhalli dole ya zauna ba lafiya. Muhalli yana da buƙatar makarantar a gyara shi a yi kokarin yadda za a yi masa garkuwa daga abubuwan da za su iya bata shi abubuwa ne wanda suka shafi kamar ambaliya a dinga yin noma domin noma yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake gyara muhalli kuma sannan ya zama na cewar a dinga lura da yadda shi muhallin nan zai amfana da mutane to yayin da zama na cewar yanzu har noma din ma ba a iya samun dama wanda wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake janyo matsalar rashin abinci mun san matsala ta rashin abinci tana da matukar matsalar da ta shafi komai domin sai an ci abinci an samu karfi sannan za a iya ma kokarin magance ko kuma lura da shi kansa mahalli din so wannan wani abu ne wanda ya zama kalubale sosai ga al'umma ba kawai al'umma da take ita nan arewa maso yammacin arewa ba a har ma da al'ummar kasa baki daya domin an gano cewar wannan bangare na arewa yana ɗaya daga cikin manyan gurare da suke samar da abinci da kuma abubuwan da ake ci na wajen bangaren abin da ya shafi wato dabbobi to yayin da aka samu wannan matsaloli mutane ba sa iyawa tunda har akwai sace-sace da ake yi na su kansu dabbobi din musamman shanu kuma in kika duba waɗannan zaki lura cewa lallai ana cikin tsaka mai wuya? Malam Sani Cika Turankawa kwararre ne a harkar ayyukan muhalli mu yayi tsokaci a game da halin da wannan yanki yake ciki. dai mun koma daga farin shekara biyar da suka wuce zuwa yanzu bandit already suna cikin dajin arewa maso yamma ta najeriya wanda idan mutum ya tsaya ya kula a hankali zai fahimci cewa sun samu strategic places ne wayanda ke da dausayi inda itatuwa da dabbobi da tsuntsaye suke rayuwa ingantatta domin nan ne a hide out don haka matsala su ga muhalli tun wani lokaci ta samu asali domin je da ah, mashin mashin da suke hawa suna da kuma bindigogi tun wannan lokaci aka samu matsala domin dabbobin da ke wannan wurin tsuntsayen da ke wannan wurin tun wannan lokaci sun riga su yi migrating kusan har ma kananan kwari da ke wayannan wuraren don haka tun wannan lokaci suka fara haifar da illa ga muhalli na wayannan wurare kuma dama wurare na wanda suka samu wadanda na ko ina da dausayi idan kuma aka dauko military operation ya kamata mu kula da cewa kafin a fara exchange na faya dole za a samu base dole za a zo a yi abin abin da ake kira bush clearing ko land clearing wanda one dole itatuwa ne za a sassare dama kuma itatuwa mu gradually suna shiga into extension sannan ne aka fara ta operation din to wannan extension da ake yi na weapons din dole akwai amo na kukan makamai da ke fita wanda da zarar dabbobi da kwari sun ji shi dole za su nema makansu mafita za su ga wannan area ba ta su bace kuma idan su yi wannan migrating din sun riga sun shi ne forever. a nasa bangaren kuma ɗan rajin kare muhalli umar sale anka ya ɗora da bayanai akan irin illolin da ke tattare da wannan aikin da ake aiwatarwa akan muhalli yawanci an fi damuwa da illoli da kan shafi su dabbobi to amma mu a mahangan mu ta muhalli shine misali irin wannan yaki da ake da yan ta'adda a guraren da abin ya ta'azzara duk wayannan guraren suna da dazuzzuka da suke da muhimmanci a rayuwar dan adam da kuma tattalin arziki na kasa baki da musamman idan kika duba mutanen da suke cikin ƙauyukan duk inda ake samun matsalolin nan gurare ne da aka samu matsaloli na bangaren samar da ko ma'adanai ko bishiyoyi nau'i masu muhimmanci mu a nan bangaren mukan duba cewar shi tsarin tattalin muhalli ko kuma kula da shi idan aka samu irin wayannan matsalolin yakan bar baya da kura sali idan aka duba su kansu ɗayan adam ɗin da suke cikin wannan guraren dole su bar guraren su ba tare da sun shirya ba yawanci ba su ne masu laifin ba amma dole tun da za a zo za a yi barin wuta babu yadda za a yi sai sun bar guraren to kin ga illa ta farko kenan displacement idan kuma aka duba bangaren su tsirrai da kuma shi muhallin baki ɗaya jami'an tsaro akwai guraren da dole sai an sare bishiyoyin gaba daya domin a samu sararin gurin da za a iya gano su yanta da kayar baya so wannan ba karamin illa yake da shi ga muhalli ba domin me idan ka sare wayannan bishiyoyin da suke ba da kariya da jama'a musamman a irin guraren da ake samu wayannan matsalolin gurare ne daman da suke fama da karancin ruwan sama da kuma ana samun matsalar kwararowar hamada bayan an gama zuwa za a yi a ce za a sake shuka bishiyoyi a guraren nan ba to mai sauraro Duka-duka abin da shirin yanayi da muhalli na wannan mako ya kunsa kenan. Amma idan Allah ya raya mu zuwa makon gobe za a ji ta bakin masanan a game da yadda za a takaita matsalolin da wannan barin wuta zai iya haifarwa. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu sai wanda ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi. suka kawo ƙarshen shirin na musamman sai can da yamma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar. Abokan aikin mu a Washington DC za su shigo da shirin rana. Kafin lokacin ni Madina Dauda da na jagoranci shirin ke cewa mu kasance lafiya.